yadda al'ummar kudancin kaduna suka gudanar da wani gaggarumin gangami irin na lumana ɗazun ɗazun nan a nan birnin abuja domin nuna ɓacin ransu bisa yadda ake ta kashe-kashe a yankin nasu sunana solomon captain musa ni ne shugaban sokafu wato kungiyar duka mutanen kudancin kaduna duk mazaunin kaduna ya san cewa kafin a yi zabe gwamna ya fito ya ce an yi kashe-kashe a wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza kuma fulani ne aka kashe ya faɗi garuruwan sannan ya ce yana so ne wai don kar a ɗau fansa to bayan ya gama faɗin haka nan fansan nan ba ɗauka ba idan ma misali a ce fansa ne gashi nan nan kamar ya zuba fetur ne domin yanzu nan bayan ya gama wannan maganan kullun daga wannan ƙauyen zuwa wancan ƙauyen na tambayi laminos paul magaji ko yanzu me suke so a yi abun da muke so a yi yanzu shine a tabbatar mana da tsaro wanda shine hurumin gwamnati ga jama'ar kasarsa. To ko menene martanin gwamnatin jihar Kaduna? Samuel Arwan shine kakakin gwamnatin jihar. Ba gaskiya bane babu inda za a yi ka ce gwamna wanda yake shugaba zai yi wani abu wanda za ta cutar da al'ummarsa. Wannan bayanin ba haka take. To batun wai a zo a ce gwamnati bata damu ba gwamnati bata kula ba wannan ba gaskiya bane kamar su mutanen adara sun yi zargin cewar an kama da dama daga cikin dattawansu yayin da ɗaya bangaren kuma ba kama kowa ba. A to ai wannan kuma sai ku tuntubi jami'an tsaro tunda gwamnan jihar Kaduna ko kuma in ce gwamnatin jihar Kaduna ba ita take kula da ayyukan jami'an tsaro ba wannan ya kamata ku tuntubi. Eh amma Samuel kamar shi gwamna ai shine abin da ake cewa chief security officer na jiha ko? Ai wannan ba musu muke ba amma misali nake baka kamar yanzu duk wani mutum wanda 'yan sanda za su gayyace gare shi domin su masa tambayoyi a jihar Kaduna kana nufin sai da samiyar mai girma gwamna ne za a yi haka Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ku zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya, zama lau lafiya shine cigaban Najeriya. kai da ni mai nai maka wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni yankin mu guda daya ga kasar mu guda daya kai da ni mu zauna lafiya kar wadansu sun samu a matsala